Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ƙarashin tattaunawar da Madina Dauda ta mana da Hajiya Balkisu Muhammad. Hamshakiyar mai noma da kiwo shugabar ƙungiyoyin mata manoma a arewacin Najeriya kuma shugabar riƙon ƙungiyar mata manoma ta ƙasar Najeriya. Hajiya Balkisu Muhammad ta kammala da nasiha da kuma jan hankali akan illolin ha'inci da zalunci a rayuwar waɗanda suka mai da waɗannan abubuwa sana'a. Ga dai Madina da Hajiya Balkisu Muhammad. To duk wannan kafuwa da kika yi a harkar noma me yasa ba kya cuɗanya da 'yan ƙasashen waje wajen musayen ra'ayoyi da kuma fahimta da abin da kika sani kuma haddasa da amfanin gonanki? Eh to a nan gurin bari in karya maki gwiwa <laughs> karya gwiwa da zai yi maki da ake cewa ai duk abin da namiji zai yi mace ma za ta yi na ɗaya shekaru sun yi nisa sannan kuma mace niki dole akwai rauni na sha'anin abubuwa amma yara ai na gaya miki ko tarurruka nan da ake tahiya ba kasafe kike gani na ba ba ni zuwa akwai yara kina nan a gona ah, ina gona gaskiya in na gaji da gona ina gida amma kuma duk da wannan abin da nake ga miki ina neman ilimi ina karatu har yanzu ina karatu kuma ina son har ƙarshen rayuwata in zama ina karatu eh lokaci ɗaya kina samun ma'aikata a gonanki sun kai hamsin? muka samu hafiye da haka eh, amma dai daga talatin har sama ya danganta ga yanayin aikin da muke da shi zubi ɗaya dai mukan samu mutum talatin a bisa to idan abu ya yawa har sama da hamsin eh, biya kike duk rana ko sai wata ya ƙare jinga ake yi mun fi yin jinga saboda eh, kin san sha'ani dan adam ya sanya kudin ruwa-ruwa a ce kaza ne yau wato sai tsaya aiki amma duk da haka akwai ha'inci gargaɗin da nike ma yara kullum kada ku ci hakkin wani wallahi a madina idan kin ga mutane suna karewa akasari zalunci ne mutane ba su san aibin zalunci ba shi wanda ya maka aiki kamar yadda manzon tsira manzan rahama yake cewa ka biya shi kafin zuwa shi ta bushe gaskiya ne inda za ka yi kokarin ya haka to Allah ba zai taɓa lalata ka ba shi kuma dan kwadago amana ce ya ɗauka matakar yana yin aiki tsakanin da Allah sai kin ga hatta tsabta jikin shi da natsuwar shi ta hita sauran amma yake sa yaro yana miki noma yana rihe ciyawa to amfanin mai ta bashi gajiya ce dai dole sai ya yi ta kin gani to da akwai wa'annan duk wanda yake hada dukiyar shi da ta yaci na wani to zai zama abin tausayi saboda haka kamanta adalci shine abin da ya fi rikin asiri kuma shi zai samu ta gama lahiya to yanzu ana kokarin haɓaka noma saboda ta zama hanyar samun kuɗin shiga wa gwamnatin najeriya a bis anaki harsashe kina ganin nan da ɗan lokaci kaɗan najeriya za ta iya ciyar da kanta har ta sai da abinci a waje ba zan iya ce miki za ta iya ciyarwa ba saboda kowane abu kamar da na gaya miki ha'incin nan da aka saka a gaba shine ke karya mutane za a yi ta ihu rediyo da ko'ina wasu abubuwa da yawa da aka sanya a ce za a yi kaza sai abin ya rushe saboda zaluncin da aka sa a gaba wallahi ban iya ce muke kaza ne amma ni na san akwai abubuwa da ya wanda aka ce a'a za a yi kaza akwai wasu abubuwan ma da aka kawo su aka ce ga su nan za a inganta noman kaza za a inganta noman wancan hajiya har a yi a gama ana taron an kasa haɗa kan kuɗin su ko a yi abun wasu kuɗin kuma suna nan a ajiye wallahi sai dai a mai da su inda aka ɗauko su tunda kuɗin wasu ba su ciwa yadda san kuɗin uwa kin san kuɗin bature ba bature ya zo ya ce a yi kaza an zanna ba a yi ba ana ta munakishe ya za a yi a rubuta a cizge wannan ya za a yi a canya wancan har lokaci har gurin ya kure kuma mai da muci kayan shi za a yi to wannan matsalar da muke da ita ita za ta hana a ci gaba hajiya bari a ce za a wani ci da ƙasa ta ina to Allah ya kyauta kuma Allah ubangiji ya taimake mu mu gyara halayen mu. Baki ɗaya da iyakacin wannan tattaunawa kenan da Madina Dauda ta yi mana da Hajiya Balkisu Muhammad babbar mai noma da kiwo a arewacin Najeriya da watan manoma maza da mata sun ƙaru da bayanan da ta yi makonni tana yi ta cikin wannan hili. Yanzu a madadin Madina da Hajiya Balkisu waɗanda muke wa matuƙar godiya da mai haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC.